أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء آمين يومنا قوم بوت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai ya dace ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu cikin tsohon yasin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 إلا كانوا عنها معرضين بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله nuna mana ayoyi alamomin tabbatan akwai Allah subhanahu ta'ala kuma shi kadai ya cancanta da bauta a karshe aka ce mana in an ce ma masu ƙaryatawa ku ji tsoron Allah ku daina ƙaryata ayoyin Allah A azaban duniya za ta iya samun kukacin ta kiyama ku dawo ku yi da'a don a ji jikanku duka wannan shimfiɗa da wannan bayani da wannan ta'aƙibi bai amfanansu kamar yadda yau Allah yake gaya mana wa mata a min aya babu wata aya komin bayyananta wadda ta fi rana a sararin samaniya bayyana in ta fito maimakon su yi imani illa kanu an ha mu'urfina ake sun zan masu bijire ma wannan ayoyi su ƙaryata su musanta su bugi ƙirji su yi abin da suka ga dama wannan shi ya sa za mu ga sakamakon su can can can in mun zo to amma ni da kai gaba ɗayanmu shin muna cikin masu gazgatawa a cikin masu bijirewa da ya kuna ɗi haka ba a shi ke nan ne ta ayoyin Allah Auna kanka da dokokinsa umarninsa da hannunsa Allah da Allah ya umarce ka kana intisali ana jam'i da kai guda biyar hadda na asbahi ka kiyaye duk abin da aka ce ka kiyaye na ibada ka nisanci duk abin da aka hana ka na haramun ba zina ba shan giya ba ta ba karya ba annamimanci ba ɗiba ba ha'inci ba fata ko kana taɓa wannan duk da ka tsallake wancan ka ai juhudi ne shi ma iradi ne domin in ka yarda hakikatan yaqinan cewa Allah zai saka maka in kai masa sa'a bayan ya baka zaman lafiya a duniya zai hada ka da tagwamashin gidan aljanna wallahi za ka yi abin da aka ci wa mukan ga mutane yadda suke fafutuka wajen neman dukiya saboda sun yadda dukiya na da amfani gare su ba sa sakaki muna gani masu neman mulki yadda sukan sadaukar da komi nasu saboda sun san amfanin da za su samu ashe in ka yadda ba saka musu a kaikaice ba game da sakamako na wa'ad da alkawari to za a ga ka dage wajen bin dokoki da shari'a idan ka yadda akwai alwa'id mummunan sakamako na waɗanda suka taka dokokin Allah suka ji son zuciyarsu to za ka ga ka nisance su don ka yadda wuta na kona mutane don haka ba ka taka ta ka yadda wuka ko reza na iya fafe cikinka shi sa ba kai kirari ka daba ba amma ka yarda akwai azabar Allah tana safa maka nau'un min al wal sai mun gyara وما يأتيهم min آية من آيات ربهم babu wata aya da za ta zo cikin ayoyin Allah mahalicinsu Ba'an aya ce kauniya inna fi khalqis samawati wal ardi wa lafin layli wan nahari la ayatin li ulil albab al kulluhu yana nuna maka Allah ne duk halitta fi anfusikum afala tubsirun uku aya ce mu'jiziyya wanda aka ba annabi ya gagari kafirai su kwaikwaye ta don a tabbatar da risalarsa uku aya ce ƙur'aniya. kamar yadda muke karanta ta ga ta nan bayyinatin wadihatul dilala ba wani abu koyayi a ciki bayyana ayoyi suke wanda ya so ya imani bai ci gajiya wanda kuma ya gaba ya masa bai kaɗici zai dandana kudarsa illa kanu an ha mu'ridun to amma su kafirai Fashe suna masu bijirin ma'ayoyin nan suna muqabalata da irabi da sudud zuciyarsu bata ansa ba balantana gangan jiki ya yi aiki girman kai nuna isa wanda ya zo da shi bai isa ba mutum ne kamar mu can gidan wane kai kana mutum kana raina mutum wanda Allah ya ɗauka kayan masa daraja wala karkar na bani adam ba mu tunani ko mutsin da muke ƙoƙarin aikatawa ƙalla ma za ka karanta ayoyin Allah ka tsaya kai shiru ka yi jagon ka yango ka yi fakuri bayan ka fahimta sannan kuma ka kayan kasuwa aiki wannan ne za ka gaban na ya yi sauki gyara ya biyo baya al'umma tana cin gajiyar salahata amma in ba haka ba bi qadril ifsadi wa bi qadri wuqu'i wa suqutil fitani wal mihan wal masa'ib ya rage namu kuma mu zaɓi abin da muke so wa ma kana rabbuka li yuhlika al qura bi zulmin wa ahliha muslihuna Allah ya alkawalin ba zai taɓa hallaka birni da mutanenta kawai yankin jini ba ma daman mutanen ƙasar ko garin suna kyautata aiki kuma suna gyara abubuwa shi gaba Wa na an fi لهم mara مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. dama bayin dukiya ce da abin da zai taba wani abu komin kankanta a dukiyar suna gaba da shi ya kulu bin adama mali mali kamar yadda ya tabbata a hadisi kullum ɗan adam dukiyata dukiyata dukiyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba dukiyarsa ba ne kin ba abin da ka ci ka ba har ya yi ƙasa yadda ya tsere yawwa sai abin da ka ci ka cinye a ta sadaka fa amzaita ko kuma sai sadaka da shi don ka ci gajiyar saboda kiyama amma abin da ka bar shi tafiya za ka yi ka bar ma wasu in aka yi sa'a ka yi tarbiyya shi na sai maka sadakatul jariya ko da da masallaci ɗaya in kuma ba kai tarbiya ba su sha jiya ka kawo matan banza kai ka wahala ka tamu ku tambaya a nan lada za ka samu ko zunubi Ba ya je ya ansa amma shari'a ta ansa in baka ansa daidai baka tambayi shari'a kai tarbiyyar ka. ka bar mashi dukiya ya bauta wa Allah da dukiyar kana da kamashi. ka ki tarbiyyar ɗanka ka tara masa dukiya ka bar masa dukiyar ya yi fata ya taka dokokin Allah da ita kana da zunubi kowa ya je ya tambaya amma ya zan an sanka da dalili ba da ka ba yana son ne an assignment ne aka bayar kowa da kowa in ne ji ko ba a nan ba ta'ala ya ce wa idza qila lahum anfiqu masu iradi da jihudi duk sanda aka ce masu tukiyar nan da Allah ya azurta ku da shi ku ciyar ku ba bayin Allah ku taimaka ga marayunan bila adadin ga fukara'unan ga masakinunan ga aramil uwar marayu na fama da kakani kayi kai radda kai yinwa gida kana titi kana hango sa a tsakar gida ya'ya an kasa ba su ilimi zazzabi sai dai a ce Allah isawwake mene amfanin dukiyar da Allah ya baka mene amfanin arzikin da Allah ya baka kuma Allah ya tunatar da kai ba wai wayanka ko ƙarfinka ko dabararka ko haula da kowa dinka bane la mimma razaqakumullah daga cikin abin da Allah ya azurta ai ba kai kadai bane mutum shi ma wanda ake cewa ka taimake shi mutum ne ba kai kadai bane bawan Allah shi ma wanda ake cewa ka taimake shi bawan Allah ne amma Allah ya zaɓe ka ya ka, don ya zan jarrabawa a gare ka ko a kanka shin za ka ci jarrabawa a tsara haƙƙin dukiyar ka samu ta ta halal ka tsara haƙƙinta kamar yadda Allah ya ce ka cika zarka ka yi ihsani ka sadar da zumunta ko za ka ce ko kuɗi ba a masu wawan kisa aka suke cewa ba a masu wawan kisa ko ai wawan kisa ka kashe a hanyar da Allah bai ba wawan kisa ka yi almubazzaranci amma ma daman za ka yi tsali bi ma'amaraka Allah daraja ne gare ka ɗaukaka ne gare ka kuma za ta bunta su fiye da yadda take domin Allah ya ce da ɗai ba ku ciyar da wani abu ba huwa yi huwa huwa khairul zikina. Allah sai ya maida muku wanda ya fi shi domin shi ne fiyayyen mai azurtawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ya ce diyinin duniya Allah yana saukar da mala'iku guda biyu addu'a suke kai ayyinin ya kare yana cewa Allahumma a'ati munfiqan khalafa wa ya al-akhar Allahumma a'ati mumsikan kalfa mala'ikan na farko yana ya Allah mai taimako dun mai shiyarwa dun mai sadaka uban marayu uban musakai uban fukara'u uban uwar marayu Allah ka ninka mashi duk abin da ya bada bayan kuma sakamakon da zai samu bayan ribar kafa Allah zai ba shi kariya a rayuwa kuma ya ba shi sana'an hasana ɗayan yana cewa ya Allah duk wanda ya ƙanƙane ya zama zunguli kakan ma'awata Allah ina roƙon ka hallaka dukiyar ko hissan wa ma'anan ko hissan ko ma'anan don akwai wanda ga dukiyar iya dukiya amma na rantse da Allah da talaka da shi yana ganin abin da yake so ya ci yana tausayin kudin wallahi tausaya ma kudin yake yi kamar sarkin marawata wai aka ce duk wanda ya samu dinari ha yaminan wa shimalan wa kula Allah sarki wa Allah kin sha wahalan duniya Allah kada ya san lungu da sabo da inda kika kuɗa Allah kada ya san hannaye iri-iri da mai tsafta da mai tsafta da suka jabalbala ki yau Allah ya ce taimake ki zaki huta sai buɗe asusu ya jefa wani yana tausaya mata ne yau ta zo gidan hutu ta huta da jagwalgwalo To haka wasu suke yana da rufin asiri shi da iyalinsa ba sa koshi yana da rufin asiri shi da iyalinsa da ragga yana da rufin asiri in damina ya yi a kwana a zaune idan ruwa ya tsako cikin dare da rana kuma gidan ba rufin asiri menene amfanin wannan dukiya sai hallakakkiya ce azabar tara ta da hisabinta aka tsora masa amma jin daɗin ta bai sani ba duniya da kiyama domin ko haƙƙin iyalai bai iya badawa ba kuma annabi ya yi addu'a a sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi ba addu'a ba bayani yayi yana cewa kaffa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu iya zunubi tsurewa kakaf wanda Allah ya wajabta maka kaciyar ana da shi ka so ga kaciyar wani kuma yi addu'a ko yi bayani babu noman da za ka ciya fiye da wanda za ka sa a bakin matarka saboda haka magidanta bishara ta nan sannan kuma ka sheji ka can duk wanda za ka ba sadaka a duniya bai kai ci wanda matarka za ta tuka ta ci da 'ya'yanta ba saboda haka alkur'ani sai ce a soma wa da'abi man ta'uru in ya ragu kuma ka ba makwabta ka ba fukara'u ka ba aita ka ba kullum muhtaj Alawaci wajhul umumi wannan shine tabi'an musulunci ya za alqur'ani da sahabbai suka yi ta tambaya yasalunaka ma za yunfiquna ya yace qulul af abinda kuka yi na wajibi ya rabu sai ku ciyar da bayin Allah mimma razaqakumullah cikin abin da Allah ya azurta ku da shi ya ba ku Wani aka gaya masa haka kasan jihudi da inkari qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafe ce ma Allah su dukiyar suke gani ba ita ke masu hidima ba su suke bauta mata yasa kuka ga a hadisin Buhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'isa abdud dinar wa dirham bawan dinare da dirhami ya taɗe ya hallaka ya fita kai talaga kana gida tana hutawa kafin ya dawo kayi bacci sai ya sha tsatsamar turawai ta shirke ciki sai sa wata rana yana tafiya sai ka ji kif ya kife ya faɗi fara yunwa ta cinye shi na amfanin nema hmm? babu kuma irinsu su ne za ka ga suna ta faɗa da iyali Mace shi tana Allah ya sa alhaji in ya fita moto ke kulikulun kubura da shi ɗan shi yana cewa duk wanda ya kamun bishara mota ta yi kulikulun kubura da alhaji ko zan ba shi ɗan kumbulan mota me yasa saboda bai ci ba bai ba su sun ci ba kuma ana ce musu 'ya'yan alhajin Allah matan alhajin Allah ta san kuma mace da san zina aba mai yana sha'u fil hilyati wa huwa fil khitami ghayr mubin sai ta je gidan buki a dabi'an su kaga yaron alhaji matarsa ta ji ta a tamfa mai dan farjini ba za ta ji haushi ba a a a za ta ji haushi domin ya kamata a ce ta dar sa'a to ta tsarma ƙasa ne ya mata قال الذين كفروا للذين آمنوا waɗanda suka kafice ma Allah sai su zubi tsaban idan masu imani kuma koda da annabi a lokacin sallallahu alaihi wasallam sai su ce an nutse imu mallau ya sha Allahu a ta'ama kai Allah hakimun wato mu ciyar da dukiyanmu kaji an ne ba yana izgili to ya za mu yi mu ciyar da wanda inda Allah ya so da yana so sai ya ciyar da shi shi Allah baya so ya ci to mu kuma me za mu bashi yani yahtaju bil qadr li yasadda nafsahu an sabilillahi wa an al bil wajibi shi ne abin da yake annan ah, Allah bai nufiya shi da shi ne ba tunda kun ce Allah ne mai ciyarwa to bai ci da shi ba bai bai nufin ya ci da shi to ni ni sai in ci da shi da za mu ce da istihza'an wa inkaran wa juhudan ai istihza'i da musu da jayayya suke ma musulmi suke bijire ma ayoyin Allah subhanahu wata'ala in antum illa fi dalalin mubin da suke ma muminai lallai fatan naku yayi nisa Allah naku ya kasa ciyarwa kuke so ni in ciyar ta ji ko an ne ya dubi musulmi ya ce mata ce ta ce. aka na kama ga ta nan ba ta kai ta yi nisa saboda karyatawa kawai kamar yadda Allah yake nuna wa a yi daban-daban gaba wa ya ruru na ce da fulani ko yi nan ta Allah ya kuma ya rayuwa da yi mawadaci da alhari ya tafi wani ta mako rayuwa ba zai da idan ya tani sun yi maka kwaji za su ƙarfa da ke yawon ya a yi wani wani kamar da ne kuma akwai yin ba shi daga kawai ya kwaye shi ne ka ce ya ma'a ne ya fara da ta da shi wanda ya ƙirga wanda ya ƙirga ya amfana da mai mulki mai ya amfana da mai rauni kun yi fara da yake kuma a rayuwar mutum zai shi su kuna da kuma kuna ilai ba kwanye Allah na kawo muku taimako ne Allah yana kawo jiki ba tare da zama ba masu su hadda da mummi ai akwai hadisin da aka ce zunubi irin kaza da miji irin kaza tuba ruwa da bai sako ba walau lal nan lam tsoro. saboda haka ku dai da izgili kuna kashe kanku ne kuna cewa in har abin da ake faɗi gaskiya ne to a zo mana da azabar ko ya kulo na mata hazal wa'ad kun cika mu da tsoro wai abin nan da bahaushe yake cewa kullum gafara sa gafara sa gafara sa amma ko ho ba mu gani ba haba wani iske ya ijali kuke ai alqur'ani ya kwaba mana yarta ajil bi hallazina la yu'minuna biha wanda ba su yarda da tashin kiyama ba suna cewa a kawo yanzu mana in ba tsoro ba to Allah baka sashi yayi kuma baka hana shi in zai yi za ta zo kuma za ku raina kanku za ku gane ba ku da wayo kamar yadda za mu gani cikin ayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqina in abin da kuke faɗi gaskiya ne to a kawo mu na yanzu a da tsohon kanka ne wanda suka mutu ko su san asalawa a kalam ta ida ba su dai suka yi ta suka yi izgilin suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم bari ba roƙi Allah naka sai suka daga kai sama ji an nema ya san Allah na sama ne Allahu akbar Allah ka shiri yi. amma wani da Qur'ani a hannun shi ya ce Allah ba sama ya shawe yana ko ina saboda ya ce shi ma Allah ne gobe ko a ce mashi Allah yan hulul ko wahadatul wujud idan abin da dai Muhammadu ke faɗi alaihi afdalus salatu a kan atammu shi ne gaskiya to ya Allah kawo mana ruwan duwatsu daga sama yi jaga jaga da mu ka zo mana da wani azaba mai raɗaɗi na musamman daga wajenka daga ai gabawa da safaha ta tabbata nan. me yasa ba za ku roki Allah in gaskiya ne shirye kuma har yanzu irin wannan jahiliya za ka je ta a bakin marasa kan gado ka ji wai mutum in haka ne Allah ya ƙona shi to in hakan ne ba. wa ya da'ul insani bi sharr du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula da Qur'ani yace kai kyau ɗan adam da kansa yake makansa muguwar addu'a kamar yadda yake makansa kyakkyawar addu'a ɗan adam ta cika gaggawa da Allah yana ansa da kayi wallahi da ba sauranmu da ba sauranmu wani ma fa za ka ji ai na rantsai da kaza in haka ne kan ya shiga aljanna kanka kenan akan me me zafi me zafi wanda kalma mai kyau tana iya maganin wannan mai matukar munin da kake amfani da ita kuma bukatar ka tafiya amma saboda rashin kan gado tana fafe cikinta tana kirari Allahu ya hadina jami'a na'am ما ينظرون إلا فيهة واحدة إلا فيهة واحدة فهم وهم يخصمون الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة ba wani abu kuke jira ba illa tsawa ɗaya tsawa ɗaya wannan tsawa nan ana nufin kusa ƙaho wa yau mai yin ƙaho fisori a fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah Allahu akbar subhanahu wa ta'ala yace za a yi kusa cikin ƙaho duk halittar da ke sammai da wanda ke ƙasa za su sume za su faɗi za su mace sai wanda Allah ya so a lokaci wanda Allah ya so shi wanda Allah ya zaba za a tafi man halika fa'an wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ana hura wannan ƙaho subhanahu wa ta'ala ya ku ta akuzuhum a za a yi masu ba zato ba tsammani mutuwa za ta kwaɓe su malam ba wancan hura ƙahon da kowa zai mutu ba ko yanzu ka mutu kai kiyama ka taro aka yi inganta cikin hadisin musulun annabi ya yi baki wufud sai wani daga cikinsu ya ce yaushe za a tashi kiyama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya dube su ya dubi ɗan ƙanƙanin cikinsu sai ya ce la ya ati ala haza mai ake sana illa wa kad qamat qiyamatukum wannan dan tatsitsin dan mitsulin da kuka dauko shi ba za a yi shekara ɗari ba a nan ake ba wani cikin kiyamar shi ta tsaya a kogakin masallacin nan ba mai shekara ɗari akwai sai dai su duba su sun kusa Allah ya kara rayuwa mai albarka da kuma bayan shekara ɗari wa zai saura a nan an yi ko ba ku so ne a kila yana so ya yi kai ɗarin ne nan gaba kaifa wannan matsalar mutuwa ba ko ka ce babu ko ka da shi da lahin da zai mutuwa za ta yi na abu da atahiya yana cewa laka na walau umirta ma umira lo billahi allazi zaka mutu ko an baka tsawon rayuwa irin ta annabi nuhu wanda ya fi dubu a duniya wa'azi kawai kafin ai tufana halfa <laughs> kana illa 50 ama shekara dubu yayi yana wa'azi kawai abinda bai cike dubun ba hamsin ba san da aka aiko shi manzo ba bayan kuma an hallaka kafirai da tsokana ba amma yau na yi majalisa saboda haka tolin hayati ya zama da mazat tasirina komin tsawon rayuwa na aka cinye sai ka ga kaman ba ka yi ba yanzu ba kun ga shekarun mu mabambanta ba sai da muka ambaci mutuwan nan kowa gaban shi da za ka taba za ka ji yana gam gam gam ba balbal bane gangan gangan yake yi wani lokaci ma mai ƙananan shekarun ya fi kwaɗayin mutuwa sai yin ƙundun ba za a ce don a mutu sai ka ji tsoho ya ce ya ba ka da hankali ba ka san mutuwa Allah ta kare mu da imani amin. haka za ta zo ta kyamke su ta kama su ta hallaka su ta gama da su wahum ya hassimun akwai jama'a ya hassimuna wato suna ta jayayya suna ta ji daɗi. a rayuwar duniya fa ake nufi wani ya banka da haja yana nawa ka siya yana kaza zaina ka kara sai ka ji kai kiyama ya zo wani ya ɗibi fura an gama damu tsallan ta shakin birnu ga sikarin nan ko zuma ya kama ram ya ƙosa ya kai baki ya kankwato a wujayi ya kawo haka suka ji kif wani kuma ya hukuku wani ya sujada Allahumma ja'alna min al-raki'in sajidin wani kuma yana tarawa yayin tsalle zai juyi ka jike ina ruwan Allah ina ruwan shi wani kuma yana can yana jin bayan wani sai su ne. shi sa annabi ya mana kalma mai matuƙar fa'ida a dukkan muni da ke ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah kuma duk yadda kake kana gaban jama'a ba ka gaban jama'a kana gida ba ka gida kana inda aka sanka kana inda ba a sanka ba Allah ya fi ka sanin halinka da abin da kake yi ka ji tsoron shi ma ya kuni min najwa إلا هو معهم أينما ثم بما عملوا يوم القيامة da wannan to rana da duhun dare duk ne a sawa'un asar ومن جهر به ومن هو مستحسن بالليل وسارب بالنهار وهكا أنا cikin wannan imuwa na rayuwa ana zuba mun hawa a samun kan hawan mai zubawa da kai mai jiran waina da taushe da man shanu duk sai a taushe a shi kenan ba kowa ya je kuma ya kwashi zuri ai ana zuri ko ko ana rini ba a muna yadda za a sha bugu a iya gaure bugu Allah ka fi shi mu na falayar jadi'u na tausiya tawala wala ila ahlihim yarji'u Allahu akbar aza huwa al-qur'an Allah yake lokacin da abin zai zo kana gida kana kasuwa kana ofis kana gona kana da'a kana sabo wala yastati'una tawsiya ba su iya komawa su je za mu yi wasiya ga 'ya'ya ko ga dangi ko ga wani abu a na kaza a kashe kaza kada a yi kaza kada a yi kaza ba wannan lokaci wanda ya ara maka ya an wanda ya ara maka ya ansa wala ila ahalihim yarji'un ko komawa ma ai sallama da iyali ba ko haka bane zan mutuwa ta za ta dauke ni ko ta dauke ka anan daga ce maka ta yi hakuri ka koma ku yi sallama da iyali <laughs> kai ba wasan yara ba ne alaga ba ta mali ko ɗan ta'addin da ya ta'addanci ana neman shi ruwa ijallo ɗin da aka kama shi za a bar shi ya koma gida ya sallama da iyali balantana samun Allah akhazu azizun muktadir subhanallah na'am wa nafikha fi sur فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون يقوم إنك هو نبي يوم يقوم الناس لرب العالمين الله كسام ذلك الله كسوك كيمنا أهوال يوم القيامة آمين wani shekhafi so Ta ya ce haka za a yi busa cikin ƙaho wahuniyar kyalil da gairin ma'alu manin nafi ta hawilan wata azimar lishani za a busa ƙaho sai za min al'ajidafi sai ka ga jama'a halitta ba ta fitowa daga kabura bubul bubul bubul bubul bubul bubul rayuwa ta dawo rayuwa ta dawo tambaya a nan Allah ya taimaki ya da me za ka tashi ɗan kai daɗe da me za ka tashi mai alfarma da me za ka tashi mai martaba da me za ka tashi kai ma talaka da me za ka tashi ko mun ansa ko ba mu ansa ba lahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda za mu tashi kufatan ku'atan gu'ula za mu tashi ba mai sutura a jiki balantana takalmin kwambo kai hatta kaciyarka za ta koma loɓa ta ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa kaddara kanka a lokaci fara yi zakirmi bi qawli ahadil huda مثل يحال الإنسان يوم القيامة والسماء تدور متعلقا خوف الحساب وقلبه مدعوح fakanta kanka a wannan matsayi sama ta wargaje dutse ya zama gari saboda fitina a dare matsayinka jaririn da bai ɗau zunubi ba ya makalli mahaifiyarsa zuciyarsa kamar za ta fashe da ni da sai mai ba ba Haƙƙar ya mun yi in kuma ba ka yi ba daga hannu ba roƙi Allah haka mutu Allah ya sa ka yi daga yatsa in kuma ka yi ka daga yatsa ba mu ce Allah to ba zan faɗi ba <laughs> ka gani haka da wallahi mun yi kawai kuma ba a faɗi kawai ba a faɗi Wani ce hati sur fa'irahun min al'ajida fi ila rabbihin yan silun haka jama'a za su tafi cikin gaggawa suna ansa kiran wanda ya kira su kuma la'i waje lau wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ba wanda ya isa ya bauɗe daga layin da aka ce a bi wane aikin mutane kuma in ka ji ana kwarmato hali yayi in ka ji ana kuka ƙarama azaba ce sauti gaba ɗaya za ka ji zai ka je ka ji sawu tab tab tab kowa za a ji inda za a yi hadisi ya zo imamu tirmidhi ya ruwaito daga sahabi abu ayyidin al Allah ta'ala ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kaifa an an'amu wa qalilta qama sahibul qarn al-qarna wa hana jabhatahu وأسكى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفه فينفع لا إله إلا الله قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ka san wanda ya san fitina fiye da kai ya ci tsoronta? shi yasa suke cewa soja ya ci tsoron bakin bindiga fiye da sibiliya ya san sharinta ya san sharinta atiqan kanna ya ci kowa tsoron azabar Allah wa huwa matulillah sallallahu alaihi wa sallam ko kai da ake baka garanti ba tashi ga ƙufar talibu wani matsalu ka ji mutum wanda da za ka ce kana jin yunwa dubu ɗaya kacce kake nema hannu shi zai ba amma sai ce na baka aljanna Allah ya kare ni annabi ya ce yaya zan zauna lafiya na hidaɗi in cikin ni'ima bayan wanda aka umarce shi ya busa ƙaho ya kafa ƙahon a bakin shi bam ya sunkuya da kai yana jiran a bashi umarnin ya kusa ƙaho ya busa kowa ya mutu wani tsalla zan yi in shagali na san wannan musulmi suka kada baki suka ce ya rasulallah sahaba ki na rizwanillahi alaihi wannan yanayi da ka faɗi yaya za mu yi ne barke mu sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah shi an ma'ishinmu kuma ma dalla da madogara in yi ran Allah ne malam ba za ka faɗi ba wallahi kuma ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu ajika inna Allah balighu amramu ajiji ajjala Alallahu li kulli shay'in qadara saboda haka baka da matsala mataki mataki mataki mataki sannan ku ce tawakkalna ala Allah rabbina mun dogara ga Allah shi kadai mahalicinmu abin bautanmu to kuma Allah zai ikan maka in dai dogaran naka da gaske ne na'am fai za hun min al'ajinsa ta fi ilama jihin yansu na'am قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون kafirai masu inkari masu jihudi ai ba su yaga za a tashi kiyama ba kullum da wasu mahiya hiya illa hayati na duniya na mutu wa nahya Amma yi وما illar daha الدهر koyo ga shi an tashe su a yiyice a firgici, a timauce in ka so maka ce a haukace domin Allah ya sufanta tashin alkiyama da sifa mai tsanani ya yi hannasu su taɓo rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم إذا كان عظيم عند الله وكيف عند الناس يوم ترونها تذهل كل مرجعة أما رأت كل ذات حملها فترى الناس سكارى وما هو الاستقامة ولكن عذاب الله الشديد Allah ya kambama ya girmama kashin kiyama ya wuce zaton mai zato da hasashen mai hangen nesa amma sai ya ɗan ba da hoto don ka hasaso a jiki ake a wannan yini matar da ba ta taɓa haihuwa ba sai da ta manyanta ta ta sama yanke ƙauna ta sami ɗa in zai awa 24 a kan nono ba za ta cire ba kwarin nan za ta tirge shi daga kan nono ta haka shi a kan dutse kai gaba a kashi ake ba mata kun san naƙuda in kana da mata ka taba an san haihuwarta ka san zafin naƙuda kai ma da ba a cikin ka ba kila kai maka wasiya baban jimai a ji tsoron Allah a kula da 'yan ƙananan nan da za ta mutu shi ne a yi ma'ana A hannun mace mai naƙuda za ta gama naƙuda ta haihu ba ta ma san ta yi haihu ba ɗan adam za ka ga yana tangaɗi wallahi bai sha giya ba tsaban tsagwaron madarar azabar Allah ce fa hmm. a wannan ana tashin su qalu ya wailana. waylana yad'una halakahum bi anfusihim aya halaku ya na. yau sun tabbatar da cewa la malja min Allah illa ilai kuma ba su zo da guzuri ba kai dukan mu fa za mu tashi ne kai in ka tashi kana zaton me za ka faɗi ba a san su suke faɗi ba aikinsu ya sa dole su faɗi kai wani aiki kake yi da kake tsammanin za ka faɗi man ba'afana min marqadina waye tashe mu a wannan makwanci namu Allah fita malam ka san nan ma ya dada nuna maka fitinan kiyama kafiri fa a kabari kusratin ne min hufarin miran amma bala'in da ya gani bala'in da ya shiga yana cewa waye tashe mu wajen baccin mu kenan nan wajen hutu ne a kan abin da ya tsinci kansa wajen hutu ne da asana min marqadina daga nan sai a amsa musu muminai kenan lokacin ba da rajiya هذا ما وعد الرحمن Ko منكم kuma يكون ko wanda Allah ya kawo wannan shine alkawalin da Allah mai rahama yayi waka da kalmar kado kuma kun ga manzannin da aka aiko muku kuka yi jihudi kuka yi inkari kuka yi istihza'i kun faɗi gaskiya wani abin sha'awa hatta a ranar kiyama ana amfani da sifa ta rahama haza ma wa'ada rahman ba a ce haza ma wa'ada al-qahhar ko haza ma لتعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء cewa yalwar rahamar Allah ta haƙe kowa da komai Allah ka sa mu cikin rahamarka Allah ka hana mu tuntunar azabarka Allah ka sa mu da zina ya fi kuna ƙwaya da ya ƙarfi ba wa cikin azana nisha daga zalaka a shi Allah ya kwallo wala ya nam a Allah ya rayuwa zuwa gobe الملائكة من تأتيها أو أي amanta الملائكة ya ce min a gidan taba take ta aiko da alkur'anai guda goma goma ne akwai ɗan agaji su biyu da suka nema aka ba akwai wasu bayin Allah sun daɗe suna magana ko uku aka ba yanzu ga guda biyar za mu ba kuma wanda ba yi da shi akwai ɗan hizba mutum shida kuma suna so to yanzu guda ɗaya a cire ma wanda aka yi mashi alkawalin nan zai ba yarsa su ɗan hizba sai mu ba su biyu in ya zo sai a sake gutsama musu biyu har a ba shi da ko da Allah mai tsanani kata shine zai miƙo hannu